Assalamu alaikum uh, barkanmu da sake saduwa uh, kamar yadda kuka sani sunana Ali Yusuf a uh, wannan bidiyo ina so zan yi magana dangane da wallet ah, kamar yadda masu kallo suka sani cewa da yawan mun ɗauka wallet a wani guri ne da muke ajiye a crypto asset ɗinmu to amma su crypto asset magana ta gaskiya ba a cikin wallet ake ajiye su ba in ka biyo a hankali zan dan yi bayani dangane da inda ake ajiye su da yadda kuma wallet take da alaka da blockchain sannan da yadda za ka iya ajiye din different network mabambanta blockchain akan wallet ɗinka da misali kana da coins a Binance ko kana da coins a wani network din ko Polygon ka ga yadda za ka yi interacting da wannan network ɗin a du a cikin wannan video din zan tattauna sannan da mahimmancin ita kanta wallet ɗin da security ɗin to da farko ita wallet dai application ne kamar kowane application da zaka iya ajiyewa akan waya ko ka ajiye shi akan kwamfuta to za mu yi amfani da shi ta kan kwamfuta wanda duk abu ɗaya ne a kawai sai dai a hanyar da za ka yi downloading shi ne da bambanci to da farko in kana amfani da waya za ka je ta play store wanda zan bar link ɗin a ƙasa ko kuma ka je ta app store in kana da apple kenan ka je ka ɗauko shi kuma in kana amfani da kwamfuta akwai yanda wallet take zuwa a matsayin extension wanda ake ce masa browser extension ita ma application ne yadda ka san kowane application sai dai ɗauko extension na wallet ya kamata ka tabbatar da extension ɗin da za ka ɗauko ya ɗauko ya taho daga guri mai kyau tunda akan browser ne za ka ɗora wannan wallet ɗin naka to yanzu za mu yi amfani da metamax kamar yadda muka sani metamax a ah, wallet ce da take da capabilities da abubuwa masu dama da su kansu developers suke amfani da ita so in kana so ka ɗora extension na metamax a daidai ne akan browser ka je ka rubuta metamax a cikin search bar ɗinka ka rubuta metamask .io shine ainihin repository ɗinsu wanda za ka iya zuwa ka yi downloading to za ka iya zuwa kan download uh, sai ka ji ka zai buɗe maka link ɗin da za ka ɗauko extension ɗin uh, musamman shi nan a nan download metamax blockchain uh, wallet app ok to ga shi nan yanzu zan tafi zan je ainihin main metamax.io ɗinsu in ka je pejin za ka gan shi kamar haka sannan za ka ga extension ɗin yana supporting ɗin browsers kamar haka chrome firefox safari edge da brave browser uh, suna da yana da matukar karfi shi wannan metamax din kamar yadda za mu gani to hanyar installation din idan ka riga ka yi installation din shi uh, za ka ga uh, za ka iya gaba da bidiyo din zuwa kan yadda za mu kara network da yadda za mu ɗauko uh, tokens din so yanzu misali uh, za ka iya ɗauko ta kan ios za ka iya ɗauko ta kan android to mu yanzu kawai abin da za mu ɗauko tun da za mu yi installing ne za mu yi installing ne for metamax for age tunda za ta sensing ɗin wani irin platform kake kai to yanzu na ɗauki metamax for uh, ah, browser wadda ta microsoft ce yanzu za ta yi min downloading ɗin extension ɗin, abin da nake faɗa shi shine yana da kyau mutum ya san daga inda zai ɗauko ta ka duba cewa akwai mutane sama da miliyan ɗaya waɗanda suka yi downloading kamar a nan gurin sannan ta samu rating mai 123 akwai kuma sauran bayanai wannan ta chrome ce idan ka shiga a a ta Edge idan ka shiga ɓangaren ah, Chrome browser za ka ga abin yana da ah, bambanci to amma duka dai abin da ake buƙata shine ka ɗauko shi daga gurin da yake genuine to yanzu kawai a nan zan ɗauki get tunda eh, is an application na Microsoft idan kuma a extension ɗin Chrome ne za ga kusan download zai rubuta ma inda za su tambaye ka yanzu ita kanta browser ɗin saboda security tana tambaya ta akwai ah, a challenges da zaka iya fuskanta lokacin da ka ɗauko extension daga guri mara kyau na tabbatar daga guri mai kyau ne na ba umarnin cewa ta min adin ɗin metamax extension na kan wallet dina. idan ka duba a nan da kyau zaka ka ga yanzu haka tana downloading gashi nan yana sauka kamar haka so yanzu gashi ta gama downloading adin ɗin shi akan chrome wanda bayan ta gama za ta buɗe min fim wanda za ta nuna min cewa a yanzu zan shiga in ci gaba da ɗin metamax ɗina. to kamar yadda kuka gani yanzu idan ka zo kai zaka ga inda ta rubuta maka cewa a metamax ɗinka is already a installed inda ce ban yi installing ba za ku get a nan to da ta samu remove a wannan yana nuna cewa na riga da na yi installing wanda za ta buɗe min peji inda zan je na yi a sitata wanda shi nan yanzu haka tana loading tana tambayar network ya ba ta dama ta shirya min al'amuran da zan yi rijista a kanta kada ka manta za ta fara tambayar ka kai setting password bayan ta tambaye ka kai setting password ka tabbatar ka kiyaye password din wannan password din ba ita ce ake ajiyewa akan blockchain ba illa dai kawai za ta baka dama ne kada wani ya bude maka ita direct ya shiga kuma sannan za ta bude maka press ok yanzu tana jira na in bata umarni da inda ne da mouse dina a keybox din yana bi wanda so yake ya ga me yanzu na ce i getting started ma'ana ka fara registration a wannan yana da kyau mutum ya bibiye shi wanda al'amura da suka shafi a privacy statement da kuma licensing so yanzu metamax za ta tambayi wa'yansu al'amura da suka dace kai ma ya kamata ka karanta su wanda yanzu na ce na yadda da privacy policy ɗinsu kuma idan muka yo ƙasa a nan Uh, bari na ɗan yi resetting ɗin pejin so that mutum zai ga abin da nake gabaki ɗaya ok so a nan yanzu gashi nan a zan yi downloading idan ina da private key to anan idan ina so in dawo da wata wallet ɗina ne da na haddace seed press ɗinta a private key ɗinta sai in ce import a kuma idan ina so in samu sabuwa ne uh, sai in ce create za ka iya creating wallet amma mafi mahimmanci ka kiyaye da wannan uh, private key ɗin na to yanzu tun da tutorial ɗin muke so mu fara a yanzu zan fara da creating ɗin sabuwa wanda yanzu gashinan ta bani zabin da zan sa password da kuma zan yi amfani in karanta wannan term of use in ce na yadda in checking ɗin nan kenan sannan sai in taɓa create wato bayan da na riga na shigar mata da dukkanin al'amuran a yanzu gashi nan na rubuta mata na yadda da dukkanin abin da suke nema da na rubuta so a yanzu password din nake so sun ce ba su imacin ba saboda haka ba zan ƙara rubuta ta to yana so ka zama ka zama consistent gurin rubuta password ɗinka saboda kada a samu matsala so ka tabbatar ka rubuta ta sun yi kama da juna yanzu password din da ta saman da ta ƙasan ta yi daidai saboda haka in kana so ka ga password din da ka rubuta wannan ɗan idan alamar ɗan idan nan shi kawai zaka taba taɓa za ta buɗe maka su amma saboda security ba a buɗewa sakamakon tsaro yana da mahimmanci akan harkar blockchain duk wanda yake da access da wallet ɗinka yana da access ga dukiyar da take kan blockchain wadda take mallakar ka to yanzu gashi nan ana shirya mun yadda za a buɗe mun wallet a kai gurin da zan saka mata seed press kada a manta yana da kyau a mana subscribing kuma ka kalli na zuwa ƙarshe saboda mahimmancin inda za mu je nan bayan mun yi creating ɗin wallet ta yadda za ka ga test network da yadda za ka samu a ethereum na kyauta tunda tana kan ethereum ne first da yadda za ka ƙara network na polygon da kuma sauran al'amuran da za ka iya ɗauko tokens a kansu to alal misali a yanzu haka wallet ɗin ta fara setting za ta baka dama ne ka ɗan kalli yan video tutorial da suke yi wadda ita ma tana da kyau kaɗan buɗe amma ni yanzu ba sai na buɗe ba just kawai zan ce ne saboda kan bidiyon ya tsawo to a nan shi nan sun baka wani ɗan tip ok bari ɗan ƙara muku zoomin ɗin shi alright da bai kama da na android ba yau wato yanzu misali a nan wannan ɗan mukullin da na taɓa shi akwai wasu kalmomi da aka rubuta ga can a can ƙarƙashi abin ne ina taɓa shi za ta buɗe su wanda su ne zan kwafa in ajiye su a mahimmanci kuma kada bari kowa ya san su sai ni ne wanda kowaye yake da su idan ya je downloadin metamax ya je ɗora ta koma wace irin wallet ce inda ya sata ta akan network ɗin da na buɗe ta to zai iya samun access da wannan musamman aka ce ita ma tana amfani da technology da protocol na metamax shikenan na tafi so a yanzu a nan zan iya zan iya downloading din secret recovery dina in ajiye shi a guri mai kyau bayan na yi downloading zan iya uh, memorizing ɗinsa da sauransu to amma yanzu uh, zan yi post ɗin video ɗin ne sai na kwafa sai in ƙara mayarwa su bani inda zan saka su sai kuma mu ci gaba da shi ainihin creating ɗin wallet ɗin to kamar yadda muke gani a nan uh, suna so yadda suka bani wa'annan kalmomin in jera su a yadda suke daga ta farko zuwa ta ƙarshe in kuka lura a nan wa'annan su ne a akwatunan da suke bukata shirya kalmomin yadda suka rubuto min su saboda haka yanzu zan dinga kwafa daga ta farko zuwa ta biyu zuwa ta uku zuwa ta hudu zuwa ta biyar zuwa ta shida har zuwa in kai ta goma sha biyu wadda shi ne abin da suke bukata in jera su kamar yadda suka bani su na farko sai in taba confirm in na gama to yanzu zan yi post in saka su sai kuma in danna sai mu ci gaba da zuwa kan network ka shirya su yadda suke a jere za ta rubuta maka congratulation bayan ka taɓa confirm in kuka lura a nan za ku ga ga congratulation message sun turo bari shi ma ɗan ƙara buɗo mana shi yawwa congratulation message ga nan suna gaya min na yi passing din test ɗina a yanzu kawai zan ce all done to yanzu za mu shiga bangare na biyu wanda yake da matuƙar muhimmanci a misali a farkon video na ce za mu kara polygon network ne to sai ka zo kan a browser ka sai ka je kai sacin misali ka ce how to add polygon misali polygon to metamask mai na je daga gindin maganin nake so in je in ɗauko dukkanin abin da nake bukata wanda a yanzu ne zan duba na ga dukkanin abubuwan da muke bukata so a yanzu me muke bukata shine muna neman bayan block explorer muna neman inda za mu je mu saka rpc url rpc url ɗinmu da kuma chain id ɗinmu alright so yanzu ba za mu je mu tafi inda za mu yi sacin a ciki wanda abin da za ka fara yi shine ne ka zo kan Polygon forum. So bayan ka shiga za ka zo Matic Mainnet, a right za ka zo kan network, ga nan abubuwan da kake ta bukata duk wani abu da kake bukata zai baka a bayani akan shi. Yanzu zan shiga forum ɗin da yake magana akan a Matic Mainnet a Mainnet network wanda za mu samu dukkanin link ɗin da za mu ɗora wa ita kanta wannan ɗinmu metamax ɗinmu so sai mu ce a ah, rpc url du a cikin bincike ne wanda idan babu shi a alright gashi nan ba za mu gani akwai na testnet ɗinsu akwai kuma na shi ainihin mainnet ɗinsu to kamar yadda kuke gani sun yi da directing ina daga can directly zuwa kan a ah, a coin gecko wanda a babban a babban guri ne da ya shafi al'amuran da suka shafi a su abubuwan da suka shafi blockchain so a in kuka lura su ma suna da abin da za su faɗa dangane da network id to kaga abin da muke bukata polygon mainnet shine a matsayin abin da za mu sa a nan gashi na rubuta sannan bari dai mu kwafi nasin tunda kusan shine abin da muka fi bukata in dai ka zo ka ga abu a coin a gecko to muna tabbatar da cewa ba za mu samu problem ba akan duk wani setin da muke yi sai mu ƙara dawowa mu ɗauki wannan abin nasu to in kuka lura za ku ga akwai bambanci da wancan wanda suka ba mu guda uku suka ce duk wanda muka ɗauka daidai ne wanda mutum zai iya faɗawa cikin trap shi yasa a wannan makasudin yin wannan ma bidiyo ɗin kenan saboda ya zama an faɗakar gurin cewa a duk abin da za ka ɗauko ka tabbatar ka yi bincike yawwa to yanzu kamar yadda muke gani muna so mu gwada bayan mun sa polygon mu, wanda gashi nan muna da matic zero matic to muna so kuma mu ga shin a walet wallet ɗin nan za ta iya receiving transaction a saboda mi wannan za mu kan wani a network da ake kira uh, metamax so uh, yanzu abin da zan yi zan je kan browser directly daga kan browser zan rubuta faucet.metamask.io sai na ga idan ne connecting da wannan duk da na dan gwada karba amma da akwai congestion a yanzu haka faucet din uh, yana dan yana da matsala amma zan yi requesting din one ethereum a wannan shine address din a faucet din wannan kuma shine address din metamask din da muka bude yanzu so idan ka je baka ga wannan address din naka ba possibly baka yi connecting da ita metamax ɗinka da shi ba wanda automatic ne idan har a ka san extension din ko kuma ka yi adin din network din da ka shiga wannan website din ta da browser din zai nuna maka address ɗinka so yanzu let me request uh, zan tambayi one ethereum zuwa ga wallet dina alright so ga transaction hash ga shi ya bayyana bari in ƙara gwadawa ga transaction hash ko to in kuka lura za ku ga hash din yana karuwa yanzu ga guda ɗaya ga guda biyu to bari na ƙara gwadawa some seconds kun ga na uku ya hau ƙara gwadawa yanzu na samu guda hudu kenan wanda ba za ka tabbatar da hakan ba sai ka kwafi a shi wannan transaction din yanzu dai guda uku ne suka zo ina so in samu kamar guda hudu wanda network din ne yake sawa wani lokacin transaction din sai ya tafi kan test network din ya yi ya an rarraba shi yanzu dai muna da transaction hash guda uku yanzu wannan misali bara mu kwafe shi zai kai mu a scanner din this Robson test only so in kuka lura za ku ga uh, kan cewa uh, wannan transaction ne wanda aka yi shi uh, some minutes ago uh, to yanzu kuka lura za ku ga one ethereum tunda dama na gwaji ne kun ga value din shi is this to yanzu inda a ce za mu kwafi wannan shine uh, wallet address ɗinmu yanzu bari mu koma kan uh, metamax.io din mu ga yanzu wannan wanda ya kare da two, two, zero, seven, one ita ce wallet address mu, to bara mu koma kun gani one ita ce wallet address ɗin da aka karba wannan shine zai nuna maka a wallet ɗinka yanzu is complete kuma an riga an yi setting ɗin shi to Allah ya sa wannan video ya amfanar sai a yi like a sharing kuma a yi subscribing sai dai Allah ya kuma ƙara haɗa mu so yanzu kuka lura ma anan gashi ya nuna too many uh, request saboda na ɗauka da yawa to Allah ya ba mu alheri